sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha ta Sule ce tare da Murtala Faruk san inna da sauran abokan aiki ke karewa al'ummar musulmi barka da sallah a cikin shirinmu na dare. Yau Juma'a 31 ga watan Yuli kuma babbar sallah. Za mu kawo muku ci gaban shirye-shiryenmu na musamman da ya kunshi gaishe-gaishen sallah. Amma bari mu fara da jin labaran duniya gare ka Murtala. jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci da fatar kuma ana ci gaba da shagulgulan sallah lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar a yayin da adadin masu kamuwa da cutar covid-19 da masu mutuwa sakamakon cutar yake kara hauhawa a amurka an shirya manyan jami'an lafiya uku na kasar za su bayyana domin ba da bahasi a gaban kwamitin majalisar wakilai mai binciken matakan da fadar shugaban kasa ta white house take ɗauka na tunkarar annobar manyan jami'an uku su ne dr anthony fauci babban masanin cutuka masu yaduwa na kasar da daraktan hukumar yaƙi da cutuka dr robert redfield da kuma mataimakin sakataren ma'aikatar lafiya admiral brett gilroy babban jami'in gwajin cutar coronavirus na gwamnatin shugaba trump amurka tana da kusan mutane miliyan hudu da dubu dari biyar da suka kamu da cutar ta covid-19 da kuma fiye da dubu dari da hamsin da biyu da suka mutu sakamakon cutar a cewar kididdigar cibiyar bincike ta jami'ar johns hopkins amurka ta yi allah wadda da kisan wani ɗan ƙasar amurka yayin da ake masa shari'ar aikata sabo a cikin kotu a pakistan an yi ta harbin tahir ahmed nasin mai shekaru 47 da ke zama a illinois a gaban alkali a ranar laraba sa'ad da ake zaman sauraren shari'arsa a birnin peshawar da ke arewa maso yamma an gurfanar da shi kotu ne bisa zargin yaya da awar shi annabin musulunci ne laifin da ke da hukuncin kisa a ƙarƙashin dokokin sabo na pakistan ma'aikatar harkokin wajen amurka a wata sanarwa da ta fitar a jiya alhamis ta ce mun shiga damuwa da bakin cikin kisan ɗan ƙasar amurka tahir nasim a cikin kotu tun a shekara ta 2018 ne aka soma shari'ar nasim sa'ad da aka kama shi bisa zargin yayi da awar shi annabi kuma manzon allah ne na ƙarshe a wata hira da ya yi da abokansa a pakistan a shafin facebook sanarwar ta ce wasu ne suka yaudari nasim zuwa pakistan daga gidansa na illinois inda a can ne suka yi amfani da dokar sabo suka damƙe shi ta kara da cewa gwamnatin amurka ta yi ta bada taimako na ofishin jakadanci ga nasim da iyalansa kana ta yi kira ga jami'an pakistan da su ɗauki mataki akan wannan aika-aikar nan take kuma 'yan sandan pakistan sun kama matashin da ya yi kisan wanda kuma ya amsa cewa shine ya kashe nasim saboda aikata sabo da kuma kasancewa makiyin addinin musulunci wani bom na mota ya tarwatse a babban birnin lardin logan da ke kasar afghanistan inda ya kashe akalla mutane goma sha bakwai wasu fiye da dozin ɗaya kuma suka sami rauni a cewar su jami'an ƙasar ta afghanistan da suka zanta da muryar amurka sun ce dan kunar bakin waken ya auna wani kwamban motocin jami'an tsaro ne a babban birnin lardin na Pol a alam kakakin ƙungiyar taliban zabihullah mujahid ya gaggauta nisanta kansu da harin yana mai cewa mayakansu ba su da hannu a kai harin wanda ya auku 'yan sa'o'i bayan soma aikin shirin tsagaita wuta na taliban saboda sallar idi an soma bukukuwan idin ne a yau juma'a yayin da kuma gwamnatin afghanistan ta umarci dakarunta da su tsagaita kai farmaki ga 'yan da kayar baya bayan sallar idi da safiyar yau juma'a shugaban kasar afghanistan ashraf ghani ya bayyana wani jawabi ta gidan talabijin cewa gwamnati na aiki domin sakin sauran fursunoni 'yan taliban har kusan dubu biyar sakamakon sako dukkan jami'an tsaron afghanistan dubu ɗaya da ke tsare a hannun mayakan na taliban a ƙarƙashin shirin musayar fursunoni da ke kunshe a yarjejeniyar samar da zaman lafiya tsakanin amurka da taliban to sai dai gani ya ce bai da ikon sakin fursunoni haka kawai ya ce za a kira taro na musamman na majalisar jirga ko kuma majalisar dokoki domin tattaunawa da cimma matsaya a kan makomar sauran fursunonin ta yadda za a soma tattaunawa ta cikin gida shugaban hong kong carrie lam ya ce gwamnati za ta ɗage gudanar da zaben majalisar dokoki da aka daɗe ana dakon zuwan sa da tsawon shekara ɗaya inda ta yi hujja da barkewar annobar coronavirus a birnin mai 'yancin cin gashin kansa gwamnatin ta hong kong tana ɗaukar matakan gaggawa ne wajen dage zaben lam ya ce gwamnatin hong kong tana da goyon bayan gwamnatin china a wajen ɗaukar matakin hong kong ta sami hauhawar kamuwa da cutar tun somawar wannan wata na yuli dage zaben kuma wani babban kuma baya ne ga bangaren adawa da ke fatan fakewa da takaddama da magoya bayan beijing domin samun nasara a zaben 'yan majalisar dokoki masu rajin demokuraɗiyya sun zargi gwamnati da fakewa da annobar a matsayin hujjar ɗage zaben birnin mai yawan jama'a miliyan bakwai da dubu ɗari biyar ya sami hauhawar kamuwa da cutar coronavirus inda yanzu yake da dubu uku da ɗari biyu da saba'in da uku ya zuwa yau juma'a adadin da ya riɓanya fiye da na ɗaya ga watan yuni ana samun sake kullar annobar coronavirus a kasashen asiya da a can baya aka yaba da matakan su na dakile yaduwar annobar lamarin da ya bayyana shu'umancin cutar ya kuma kawo cikas ga shirin tafiye-tafiye tsakanin kasashe da ake gani kamar yankunan da ba su da matsala vietnam da hong kong da australia da japan da sun sami hauhawar yaduwar cutar fiye da kowane lokaci a wannan watan lamarin da ya haifar da yiwuwar dawo da dokokin takaita zirga-zirga china inda cutar ta fara bulla ita ma tana samun karuwar kamuwa da cutar madalla a gaida murtala faruk san inna da ya karanto mana labaran duniya to a halin yanzu sai ku gyara zama yayin da zan miƙa ragamar shirin ga zara aminu fage domin jin abin da ta haɗa mana a shiri na gaba na musamman zara gare ki yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu sallar aid yau ne sallah yau ne aid gaisuwar sallah daga fadin duniya sai mu yi far'a domin jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum zahra aminu fage ce ke muku barka da wannan la'asariyar tare da fatan an yi sallar idi lafiya tare da fatan allah subhanahu wata'ala ya karbi ibadunmu baki daya a Amin. A cikin shirinmu na gaishe-gaishen sallah kashi na biyu na yau Juma'a goma ga watan Zulhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijiran manzan rahma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa Madina wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan Yuli na shekarar dubu biyu da ashirin. Za mu ɗora ne daga inda muka tsaya a safiyar yau. Jama'a masu sauraro sai a gyara zama inda za mu fara da gaisuwar sallah daga nan Amurka. Ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid. Ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Da farko zan isar da gaisuwa ta ga hajja mama a gigin Kano da sirka ta hajja Hafsa a gidan marigayi alhaji akawa allah jikan shi da rahama da ya ta hajiya kubura a layin haruna Hadaija sabon fegi jos da kanina alhaji abdullahi da malam bala jos a asaba da ɗana kamalu da matarsa shamsiya da jika na saidu umar da ɗana tiridu da matarsa habiba da jikanni na a gare su da ɗana izil arabi da matarsa surayya da sirikina na alhaji sani akawo a kano da major general muhammad jibrin da sirikina na alhaji baba mai kudi da yan majalisansa baki da da hajiya hasana matar alhaji baba akawu da alhaji baba akawu da anti lami matar alhaji kabiru siba da abdullahi mai guga da matarsa a bauchi da alhaji amadu farfar da matarsa da alhaji ahmad bello da alhaji bala mai taya da shekarar mai taya da talla yaranga ga da majalisansa a layin idi mai barkono sabon fegi jos ni ne naku alhaji baba yaro daga nan newark new jersey a kasan amurka allah shi maimaita mana a yi sallah lafiya allahumma amin salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana alhaji lukman abbas ina magana daga kasan amurka daga bronx new york da farko na kai barka da sallah na zuwa ga yayana alhaji baba karami abbas daga birnin kumashi da malam lawan abbas da alhaji rufai abbas da haji umar abbas da matansa ajiya ajara da alhaji isa abbas da matan shi ajiya amina duka ina muku barka da sallah ina gaida alhaji sulaiman so salga da alhaji baban gana da alhaji baba isakun baba laminu da ajiya suke na soho salga da ajiya abiba so salga ina muku barka da sallah ina gaida ajiya fati abbas da ajiya bela Abdullahi Abbas da ajiya Bilkis Abbas na muku barka da sallah. Ma'aikata na zuriya FM kuma ina gaida darakta Alhaji Ishola da sayyada zina da sauran ma'aikatan duka ina muku barka da sallah. ina gaida alhaji ali daga nigeria alhaji ali ghana alhaji ali abbas mazauni mubi daga nigeria da alhaji razaku ina masa gaisuwa shi kuma daga gusau da alhaji usamatu ibrahim da alhaji usman mahmud ina muku barka da sallah ina gaida alhaji sha'ibu daga salga kasar ghana wannan aka yi madadin alhaji lankwashi baba da kaninsa alhaji siba da alhaji abdullahi safargu ina muku barka da sallah ina gaida ma'aikatan ruwan nan na lok spring wata na birnin kumashi da sauran kwastomomin lok spring wata duka muna muku fatan alheri muna muku barka da sallah Allah shi maimaita muna ya kai mu sabon shekara ina gaida sarkin gwanjawa da sarkin kantoshi da kanwansa ajiya anti yayana dukkan ku baki da yana muku barka da sallah Allah shi maimaita muna ya kai mu sabon shekara assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu ni ne naku alhaji lawan alhaddad sallaman sarkin musulman america gaisuwa na barka da sallah zuwa ga babana sarkin wangarawan kumashi ahmed ibrahim ina gaida sarkin zango sultan sa'id shi da fadawan shi duka baki daya ina gaida alhaji audu mai kano ina gaida sarkin fawa muntari ina gaida bala caman makera ina gaida abuba makera ina gaida salu baba jimba a sabon zango nz60 ina gaida ahmed salis nz4 ina gaida dantani nz4 ina gaida sarakuwa na hajiya tani nz4 ina gaida hajiya mai dare mai daki na daga boban ina gaida magajiyan gari mai muna nunu ita da fadawanta ina gaida alhaji audu bawa kanina kenan shi da baban nana kanina biyu kenan ina gaishe su bayan wannan ina gaida moses taylor a sabon zango ina gaida muhammadu dan gata a sabon zango da dukkan mutanen sabon zango ni ne naku alhaji lawan sallama america ina muku gaisuwa na barka da sallah nahiyar Asiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. sunana ismail basiru sanusi ɗalibi ne a nan ƙasar malaysia a jami'ar university science islam ina karatu a ɓangaren computer science kuma ni mutumin jihar jigawa ne kuma ina dukkan al'ummar musulmin najeriya da duk duniya gaba ɗaya barka da sallah kuma ina fatan allah ya maimaita mana allah ya ba mu lafiya da zama lafiya kuma allah ubangiji ya kawo mana karshen wannan annoba ta covid-19 da ta shigo mana dukkan faɗin duniya allah ya taimake mu ya karba mu zaman lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sunana mi a mazaunin kasar malaysia mai kamfanin Multi logistic facilities nigeria limited wanda muke dakon kaya daga kasar malaysia indonesia thailand china vietnam da dai sauransu ina mana fatan barka da sallah allah ya maimaita mana allah ya kawo mana duk wani ci gaba a kasar mu ta nigeria allah ka kare mu daga cikin dukkanin fitintunin zamanin da suke faruwa a ƙasar mu ta Najeriya. Na gode alamai mai ta mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suna na Yusuf Bala Musa. Ina miƙa saƙon gaisuwa bana barka da sallah daga nan China. Gwanshi province Chinjo da fatan an yi sallah lafiya Allah ya ƙara maimaitawa da dukkanin al'ummar musulmi ga da da farko ina gaida mamata hajiya labaina allah ya sa an yi sallah lafiya da kuma kanwata shukuriya da kuma kanina kali da hassan da usaini da kuma babanmu alhaji bala musa gwale duk ina miƙa saƙon gaisuwa gare su da fatan allah ya sa an yi sallah lafiya allah kuma ya kara maimaita mana allah ya anshi ayyukanmu allah ya anshi bagarinmu kuma sannan allah ya yi mana dukkanin wannan annoba da ke damun mu baki daya allah ya da fatan an yi sallah lafiya sannan kuma ina miƙa saƙon gaisuwa ga babban abokina aminu na sadiq sunusi da kuma abdulrashid sunusi sannan kuma da abdulsamad abdulrashid na gode allah ya sa an yi sallah lafiya Yau muke sallah kowa ka kai shi ba adadi da fari na sa Allahu Ubangiji sarki na mai girma wanda ya kagi makahon tsuntsun da mai kiwo bai noma shi ke kula da gidan shi da mata da 'ya'yan shi cikin himma tunda da ka yi mishi baiwa kai mana don mu wake watar sallah. Yan uwana al'umma yanzu sai kasar Morocco. Assalamu alaikum sunana Hadiza Aliyu da ke garin Casablanca a kasar Morocco. Ina miƙa saƙon gaisuwa ga dukkan yan uwa da abokan arziki da fatan an yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana. Zan mika sakon gaisuwa ga mahaifiyata Hajiya Rabi Aliyu da yan uwana da ke garin Kaduna Asma'u Zulaiha Sadiya da Rufaida. Sannan zan gaida kawayena Farida Abdulkadir Safiya Mustapha Maryam Abba da Maryam Baffa. Sannan zan gaida antina da ke garin garin France, Hajiya Muskura da 'yan uwana Jamila, Samira da Safiya da Nini. Da fatan an yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana. Ga jama'a masu sauraro yanzu kuma mun dawo nan Amurka. Assalamu alaikum sunana Sadiya Yusuf Abdulkarim Ummi Sadi daga Kansas City, Missouri. Ina miƙa gaisuwa ta ga dukkan 'yan uwa musulmai da kuma fatan an yi sallah lafiya ina gaida mahaifina alhaji yusuf abdulkarim da ke kaduna da kuma friends ina hadiza ummi alifaki da shamsiya aliyero da ke kaduna ina gaida yan uwana da ke sokoto alhaji musa nasarawa kakana da kuma kawunnaina da kuma gwaggwanina ina gaida yan uwana da ke abuja an musa nasarawa da mina da hawa da kuma antina da ke Kano anti Saratu Musa Nasarawa da fatan kowa ya yi sallah lafiya Allah Ubangiji ya maimaita mana amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to barkanmu da sallah sunana Labo Amadu Buka warin kunawa birnin kwanni daga jihar New York ta Amerika. Ina ma ya ta hajiya ta wuli barka da sallah. ina ma wana alhaji tumullu barka da sallah ina wana usman mai danga barka da sallah ina babu baba hashimu barka da sallah ina babu umma barka da sallah ina ma dan tsohi dan tsohi barka da sallah ina haji hajiya lami kaunata barka da sallah ina mamman sani alar dujo barka da sallah ina ma anyam barka da sallah dukansu a birnin kwanne ina ma abokina amini bagobiri abdulaziz a birnin kwanne barka da sallah ina ma hamisu dan malam a birnin kwanne barka da sallah ina ma ministan sarkin shanu a birnin yamai barka da sallah ina ma kanina alzuma a birnin yamai barka da sallah ina makauna ta hajiya lami a birnin kwanni barka da sallah ina makauna ta maimuna a arlit barka da sallah ina makauna ta ai a dakar ƙasar senegal barka da sallah ina makauna ta maryama ezandayar barka da sallah a damagaram ina makani na alhaji daɗe a nan new york barka da sallah salamu alaikum wa rahmatullah alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana delin bashir a nan garin washington dc jama'a mutanen gida muna muku barka da sallar layya da farko ina gaida uwata hajiya ladi a nan garin tanit ina gaida yayana zabairu a nan garin tanit ina gaida kanwata sahiya da mai gidanta ahmadu dagwal a nan tanit sahara ina gaida uwata hajiya jatu a nan tanit ina gaida yayana abdu a nan garin tanit ina gaida yayana bako a nan garin garin tanit ina gaida babana alhaji usman a nan garin tanit ina gaida yayana hamusu a nan garin zandar ina gaida yayata asana a nan garin zandar ina gaida uwayena na garin gagawa kufai da gaga babban gari ina gaida uwayena na garin malam cilum ina gaida uwayena na nan garin kwana shirwa ina gaida babana alhaji mamma lulu a nan tsiruniya ina gaida babana alhaji usman a nan garin tanit ina gaida fami alhaji malam mata marigayi a nan garin tanit ina gaida kanena sabi da uwar gidan shi Zara a nan garin Niamey ina gaida iyata Aishatan Ismail a nan garin Niamey ina gaida kawata Amu da mai gidanta Sabu a nan Niamey Demil ina gaida ɗana Sani Matu a nan garin Niamey ina gaida yayata Maryama a nan arli ina gaida iyata Fatima a nan garin Niamey ina gaida kawata Salamatin Sabu a nan garin Niamey Assalamu alaikum sunana Zainab a garin Washington ina gaida tantu Sariya a Sahara ina gaida Tonton Tonton Hamidu su a garin Zander. Ina gaida Aishatu Ismail a garin Niamey. Ina gaida Fasima a garin Niamey. Ina gaida Tonton Abdu a tanut Ina gaida Hajiya Ladi a tanut Ina gaida Zainab Iya Salam Tanti Salamatu a garin Niamey. salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Salim Ibrahim Salmanu Sayaya. Ina mika barka da sallah na zuwa mai fagacin katsina hakimin mata matazu alhaji iro mai kano matazu da sauran 'yan uwa da abokan arziki allah ya maimaita mana sallah allah ya nuna mana sanda za mu yi sallah babu korona insha allah assalamu alaikum wa rahmatullah sunana muhammad abare ina mika gaisuwan sallata ga gwamnan jihar yobe his excellency alhaji maimala buni da mai martaba sarkin fika alhaji muhammad abali ibn idris da abokina muhammad bafaro bajoga da ke sibiyan ayola da abba kiyar yusuf da ke garin guru a jihar yobe da alhaji musa dala katuzu da ke garin gashuwa a jihar yobe da ibrahim bafika da ke human right a maiduguri da baba sule da yake jami'ar gashuwa da sani chiroma da ke aiki a karamar hukumar Potos da fatan an yi sallah lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Aminu Shehu Mahadi a wannan sallah ina gaida mai martaba sarkin katagun a can azarai da duka sauran mukarraban shi a masarautar shi sannan ina gaida sauran yan uwa da abokan arziki na mana kuma jaje na wannan yanayi da muka sami kanmu na covid-19 allah ya kawo mana karshen wannan cuta ya nuna mana lokacin da za mu yi sallah cikin walwala tare da yan uwa gaba daya na gode salamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka suna na zurkan musa ina gaishe da mai martaba hakimin yan tumaki ina gaishe da dan uwana a tahir Mashi ina gaishe da Malam Isa Usman Mani ina gaishe da Saifullahi Kasim Bakuri ina gaishe da Abdulmalik Hassan Gona barka da sallah Assalamu alaikum sunana Abdulmalik Madi na mika sakon gaisuwa na na sallah ga iyayena da ta Shehu Madi magajin garin katagun da mamata Hajiya Saudatu Shehu Madi ina gaida Addalami Shehu Madi mu na kuma gaida matata Zainab Abdulmalik Madi na gaida kakanni na dukkansu da suke jin wannan a azare bauchi da katsina allah ya maimaita mana allah ya sa mu cika da imani amin yau muke sallah kowa ka gaishe da ba waɗannan muka kawo ƙarshen shirin namu na gaishe-gaishen sallah daga faɗin duniya na wannan shekarar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu wata shekarar za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen haɗa wannan shirin da waɗanda kuka ji muryoyinsu. Muna miƙa gaisuwar sallah daga murya Amurka zuwa ɗaukacin ilahirin al'ummar musulmi a duk faɗin duniya. Da fatan Allah ya maimaita mana. Godiya ta musamman ga wacce ta haɗa mana sauti wato Julie Lagos Gresham. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC. da fatan an yi sallah lafiya. Mu yi sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa yin ayi mun sa kaya sabbi tas manya har da ƙananan mu yau ne sallah yau ne ayi yau ne ranar murnan mu yau ne sallah yau ne ayi duk ku taho mu yi sallar ayi ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayi ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid don ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar Eid don ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar Eid yau ne sallar sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar aid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar aid domin yau ne ranar aid yau ne sallah yau ne aid barka barka barka ku yau ne sallah yau da la'id barka barka barka ku dukku ku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يا كو جما آسي وهي فرقة دومي يوني ران رعيد يا كو جما آسي وهي فرقة دومي يوني ران رعيد العيد دومي يوني ران العيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu sallar aid yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu sallar aid yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu sallar aid yau ne sallah yau ne aid To a gaida Zara Aminu Fage da ta hada mana wannan shiri na musamman. Yanzu kuma sai ku dakaci takaitattun labarai. ce a yayin da adadin masu kamuwa da cutar covid-19 da masu mutuwa sakamakon cutar yake kara hauhawa a amurka an shirya manyan jami'an lafiya uku na kasar za su bayyana domin ba da bahasi a gaban kwamitin majalisar wakilai mai binciken matakan da fadar shugaban kasa ta white house take dauka na tunkarar annobar manyan jami'an uku su ne dr anthony fauci babban masanin cutuka masu yaduwa na kasar da daraktan hukumar yaƙi da cutuka dr robert redfield da kuma mataimakin sakataren ma'aikatar lafiya admiral brett roy babban jami'in gwajin cutar coronavirus na gwamnatin shugaba trump amurka ta yi allah wadda ya da kisan wani dan kasar a yayin da ake masa shari'ar aikata sabo a cikin kotu a pakistan an yi ta harbin tahir ahmed nasim mai shekaru 47 da ke zaune a illinois a gaban alkali a ranar laraba sa'adda ake zaman sauraren shari'arsa a birnin peshawar da ke arewa maso yamma an gurfanar da shi kotun ne bisa zargin yayi da awar shi annabi ko kuma manzon allah na musulunci ne na karshe laifin da kuma hukuncin sa kisa ne a karkashin dokokin sabo na pakistan wani bom na mota ya tarwatse a babban birnin lardin logan da ke kasar afghanistan inda ya kashe akalla mutane goma sha bakwai wasu fiye da dozin ɗaya kuma suka sami rauni a cewar wasu jami'an ƙasar ta afghanistan da suka zanta da muryar amurka to sai dai kakakin kungiyar taliban zabihullah mujahid ya gaggauta nisanta kansu da harin yana mai cewa mayakansu ba su da hannu a kai harin wanda ya auku 'yan sa'o'i bayan soma aiki na shirin tsagaita wuta na taliban saboda bikin idi masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman amma za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da shafukanmu na facebook instagram da twitter yanzu a madadin murtala faruk san inna da zara aminu fage har ma da julie leathers gresham da ta hada mana shirin aisha tusula ce daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri a ci gaba da shagulgulan sallah lafiya.